بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتي من لتافيا المقدمة العزية للجماعة العزارية يا منكو أبو الحسن علي المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى إذا بيانتنا زكاه na gama ya dufe guba gubacin a to ba bai gute da wani gwargwado na yi gagba na tsoci albarkudu da yi gaci bici na tsoci fagen bayi man ga fasdun ya juzu ikhraju zahabi anil warak ya juzu ikhraju zahabi anil waraki عن الورق يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب مغا يجوز وغوين حلال ويوم إخراج الذهب عن الورق زي دي وين في نارنا wallan wuciyawo kinigi bayan anirwari kinigi bayan azarfa walwariki anizahab a ci gaga azarfa sama wugi kini wa kinigi bayan zinari kima ya abe kede wagadi o zinari wala zarfa gikini kinigi bugo ewa zarfa malu gikini ya zinari misali waje naira waje dola wale niye nigeria waje amfani obi dola ya zaka ji fahimta ku ga naira ka zama bogo kaza wucin su wuga o wati yakin gi bayan dola bo wangi wangi azai wo miliyon ni zakui misali dubu ishirin da biyar wafe lawo dola na ji daidai bai dubu ishirin da biyar ne wafe la awa zaka man ga wangi وتجب نية الزكاة وتفريقتها غاشاغا نية الزكاة نية ابن زكاة تجب waje wajibi na waga gwane gbanwa begawa wa wata frikotu a caga waga zakan nan bil maudi'in lare wajabat fi da na bai zakadi wajibi da arziki wa baku ba na bima na bai wai fedon shi kuwan na ya kana da nawa azakan na gaya zaki wuce zuma na waga kpada ya bai tiya wani zaka wani abunan ni ya gajo da ya rike ya etun ibada shi wala ya juzu nakluha anhu ugwaya ne zagaye wasa kalla. ke da na baiwai shi na lugwana illa an ya kuna un akaru bihi fukara sai dai da nan doci na waiwa lalza kalo dana un akar da nan doca bihi fukara wa adi talaka jimu a shaddu a idama talaka na jima ya ji dabe ayin sarawin afo gwaye ba a ida mai bacin bayan arzikin adayin da ya ji ba hufo gwagayen da na bai wadana. arzikin na ce biya wani fa'inau yi tuwa min hafi maudi ilwuju bai wuce da na bai wadana. na wala arzikin zakaya ba ga da na bai wayan kaje je wajibi ya wai ne bai wai fedo nan wa yunqalu aktsaruha lil a'dam wace lagwa ko ya aziki zakan na lo babu al a'dam lo bayan zai ji cimbo zai ji cimbo gan zaba waje nan ladegiya eji ebo bai azikin ne febe a wani wace lagwa ko lo da na bai ya ji dan gan bai fayan arzikin ne na na ga shi ne ke ga yau to sun wa ku bai ne alatin ya a'a to sun zami jadi ka suna ke wa kona wace walaulo ba faslun idha azala zakata inda alhauli fada'at lam yadman ga beki yanayi wajibi mini arziki zaune iza azala e wa gabi ta ci cika wugan gani ko aziki na kewa ne wayan zakawa inda lahauli ne ya guna a ga wai wani guna ni ba san ramadan bu wace arziki na wagawa zakara ke ci shi fada'at fadu'at arzikin na ciyaya a ci wannan bu a ci na wagawa zakana bu lam yadman lam yadman man ga wawo bata ga wakil lawaro yau lawo cewa yabe ulewa ya wa in azala abada hauli amma azike zaka wa guwa cici mini aziki ogo ba'da alhauli zumaya ni o gwaya ni gani ya farko yi ne ya guna na mai e ya gwagan domina abike azikin na gaci na manga domina oga gbatuwo wa in azalaha bi ma na wake ruyewa wake arzikin na yawa mini arziki bai cin zaka wa in azala ha ina ne za arzikin zaka wace shi kayi u gangan bai arziki wai u gangan bai lezi ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها ha? asali ya zikin na ne zakanin na cici na caya kabla ikiraji ha tun wala lautiya fa'inahu ya dafa'u ha li'arba biya ta waga arzikin na laya zijo zai ji wuya na Allah hakuwa kima ya gayo aziki na zakalo na wuga gan da arziki wani ne ya gunan iya gun jiga tun lokaci lakuwa ya arzikin na caya ngayi arziki ne asali na tun wala lautiya ya ji faro mangan waga azikin na la tiya mini ya zaka ya zijo ya zijo wani sai bayani ya wuro wa ta kabla مات zakat إخراج na tutu نتسعد بها تولى وزكانه au ausa biya ko kwan wasu cewasoji don alakazan mini arzikin bu etiyen zaka wasu ciji kajele ya dabe mi an nimi waga ya ji fa'in na tu hazo min ra'asi mali arzikin ugalugwa ya guna aguwa daga yawon lezo wake wale zuwa laziki wọn kwaye ka bayani a ga ka zuro ta yi lazike zakan nawa daga kibo daga arziki ubu wayustahabu fi sadakati tatawar man ga ewa e bayan sadaka ji na ji wajibi ne wani ka gwani sadaka mai a sadakatul wajiba to man ga sadaka na tsoyi a totowa ya ladawa nan ewa sir su so wa gawa ji sadaka ya za na jiya wajibi tsawana na jiya zakana ewa ga walawan so ga lautu ma ke ga ya zaka lautu na ga yawa ga waki sokocin zai ji makina a da ba tsawai mai musulmi ya ji ọzọ tó wá ń yí gan wọ́n ló tún bẹ̀bà wùsọ̀ pé láwọn tú lè fi dẹ̀bà alkhairi ilatubu wọ́n sọ́rọ̀fù ha ní àkọ́rìbì sadaka ma ẹwà eh, gan wọ́n láwọn lọ́wọ́ ní àkọ́rìbì zaton bá jì waljira gani bẹ́ makwabci shi. lil àkọ́rìbì jamu qarib jiran jamu ja wazan na zawa be ga waji sadaka na ke ga zaka sadaka wa makwabci jiza wa dangi jiza wa mamawa jiza wata ta'akkadu fi shari ramadan a caga sadaka ma ya wajibi to yin tattawai lokacin ewu gana mgboka gana ndị lada gana ngayi fi shari ramadan eto anyị ramadan ebo hadisi na ya gwayan eto alkhairi komini mini ya eto ramadan bona musamman sadaka ndị alkhairi salon bi na ne wuwa ga wuce na faslon Fasali da nan mai ba ciki bo sadakotul fitri wajiba sadakotul fitri wajibatun faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fitri sadaka na ja latiya zumai ramadan wani zakatul fitri da wani wajiba wajibi wa sadaka yin miguya zo wajibi wa faradu ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam na cici soko sallallahu alaihi wasallam na waje wajibi na mula shi kwaka tajibu bi awwali laila idil fitr waje wajibi eshe ka kanca ya idul fitri a daga waga esin idio ewa ga wallawon lawatun wajibu yau ala ahdil qawlayn al mashhurayn e bagan guba mashhurayn na tula gana wal akhar tajibu bi tulu'i fajr yawm al eid egan ba ci mini ga guba na tula na a zan zakatul fitri ko sadaqatul fitri wani laje wajibi bi tulu tulu'i fajri yawmil eid abbe da alfijri ga Allah ya yawmil eid efe idina daga ji sallah suba la zakatul fitri tiya egan guba gabe ciwo amma lokaci na man shiga boka ga nan gayi wadda ga ji sallah su ba ne faɗi di lautiya ga boka ga wa fa'idatul khilaf man ga amfani na dan cin labai man jauti ga guban nona ngai tazharu fi man mata amfani na ga tula ya zai gabe su awuli da ko egina gabe ma au aslama ko zai ga bello musulunci na au na hui zalika ko yana da bai wuce na misali za su yi shi ishiyan e esunke idi ishiyan e idi na wani ko hagi mai ishiyan e idi ko ya zalo musulunci ishiyan idi ki hukunci zanna shin a ga zakatar fitrigin nawa ibina wani jeliya yanzu suna a ga waka shi wuta ti ubo biya yanzu ilo musulunci na zakatul fitr ta ti ubo ka shi wuta ti ubo auna wi zalika ko ina bi iri mas'ala iri na jina amfani da alamar wucin mangan bai wuce wagacin amfani na dawalin zai egin doro na aga ma zumayas igidi e, lona wacin wule waga mai tugan farko a lega zaka wuji wajibi ta tigin na ba e, e, ya baga na tsogon ishiyan ide wani aga gima zumaye kibo zumaye magribo zaka ji wajibi ta tuba amma ya ci gaba cile na ga lokacin yi wajibi na yi zumani la'al fijira wana wato ya ga zakaji wajibi ta tigin nan wani gole zumayen magbi bai ishe da wuda bai kan gani ishe idi haka da a ta ga zai ga su da lokacin na wani wacin mutu da zai ga su lokacin na wani bagayen farko zakatun fitri ta tubo inda ya yi ya magribu a jalibe wani amma wayi zai shiga zuma su babu yi wajibi wani to mutati wa mutati zanen na suna bai wani zuma su ba labe kanga to <laughs> fa'ida na manga dabo ibayancin da ba wani da wani ya zai ga su ko ya gina mana ko zai lo musulunci ne wacin da zai lo musulunci ya ta yin farko zai lo musulunci zuma yi gidi lo na zakatu fitri ta ciwa ya ta yin bacho zai lo musulunci kafi alfili lula nan ga wale na zakatu fitri ta ciwa wani zakatu fitri ta zai fi azumi a ga waya to gi zakan wago to kafiri wato na fiya zai ramadan ya wuce galo musulunci kafin alo idi na zakata fitri da dina waje musulmi ne a gawa ya wuce wani zakan gi to nusa a shagaya wuya idan yi musulmi na ويجوز إخراجها قبل يوم العيد باليومين ويجوز وعقوين ha ne yawa zakatul fitri na qabla yawmil eid kafi efa idi ubena bil yawmain idi ake foguba was salasati ko aga idi ake foguta idi ake sopari idi ake foguta ina ya juzu halal yiwo wa zakatu fitri o tiyawo o wutiyawo wala taskutu bi mudhi zamaniha a ci ga lokaci na ci shiga lawa zakatul fitr na ke zumaye asbabu na abeki uga goza gana zakatul fitr wuncin ya ti zabare gai mane wala taskutu bi mudhi zamaniha wala tudfau illa li faqirin amma ila zakata sitri ya zandora illa li faqirin sai dai ya zagwabagi talaka hurrin na yi gina musulmin ce musulmina bugu eluya zai je baguna eluya wuja eluya kafira gato kimai na mai waga lafiya ya sadaqatul fitri na dana ko ga zakatul fitri ko ga sadaqatul fitri وهي صاع من غالب قوت آل البلد قوي صاع يا انجيتي نزكيغا زاجي موشي جيجينا صاع صاع غمي غواندغوني غواندغو بابا نا لاوا لا باوش الاوا تي ني زيغا تشوا umagan babana guniu sa'a inni da kusan dai ba mini yi ko gadegi ko mulu ba degi ya galibi ko ta albala da yan gici na gasar ta gan ya tashi zai gina wa ma laulaya a to zakatar fitiri na ma mutatin alal musulmi musulmi ala hurri kendo dai zai wa laya na yi musulmi ya gina a tare to zalauci na yi musulmi na yi gina al-muqallaf na ji bali ya nina al-musiri an nafsihi ngayi zane ibe bagu nye tita ciwina wa amman talzamuhu nafaqatuhu to zane yagiu gada laban wani min almusulmi na min ya musulmi jona hasatan musamman bil qarabati zai giwga labin fuskata ya dangi bona kal aulad ke gijina zanna shiga pata ga zakatul fitri zannawa egi pachiji egi machiji wabin rik a caga zai mai bauta ta tiwo wani kal'abi da kyau jiji na jamo abdu na wani wabi gairi ya to zai jijjiga majiwuja na amma gigi bai fi shayin ta tiwo wani gayi kan zauja tike yi mina wa khadim ya bi zai yi kuku ya yi mewa yi e ba yi mewa tun lori na e yi tuna yi mewa gwadon bonan ya gaza zakatul ruwa. wa in kanat maliya kada yi mewa ga ibe bagwai kawa da yau wa ba zakatul fitri ta ce ta a ga zakatul fitri aki yau ta zibo ta ci ya yi mi kiwa ga ya ci zautai na shara mu le ga yi mi wai wanzu mace ta yi shanin ko yi mi da zan da ci ya ji wanzu mace ta yi to mai ganye ga zakatun fitiri ya yi miwa wuta ci wa bo to yan kuku to to in kanat wa in kanat maliya ka da wa da bago yan nuga ji wani e ci wa buta man ga wa kauluna alal muslim e ga nai ga ga wuta ce musulmi wani zakatun fitiri wata ce musulmi wani ار لو كرشنا غاي على المسلم الخر المقلف هنا غا اعتراض من الكافر نا ويا كافر و والرقيق جنبكيا الرقيق وجه ذكرت الفيل تاتي كافر و انت تاتي وجه و والمؤثر انت تاتي زي اجد بينما يجي فهمتكم mutaci zai yaji dabe yi na ba fa'in na ala ta jibu alaihim zakatun fitir wuji wajibi ta ciyen zane na jiba wole musir wani tudu ya wani tudu ya wal musir man ce ji fassara yin ziyadin cewa na zakatun fitri ta tubuwa na ga huwa lari la ya fudulu lahu an kuti yau mihi sa'un nga iza na so dai la ya fudulu lahu an kuti yau mihi sa'un sa'in ni eba engi atowon ade sa'in ni kewa a da a gula yin gici wugi bai za mu wuji wọn àdé sọ ìníà ṣíṣà ndé ndọ́ ndé ìpánu níṣe mbọ́ n'ụdị na ba ama ụmụ wala ya ji domin yi sallifu iya umarke da za mu sa inina n'uga jiki na na wayatiyan zakatu fitirona to man gaza na ke ga zanna mutsiru enu dena ga ma fo muci ngawa de gyo de kya de goga gawa de tatubu da ma ke de za mabiyaji sadakan na to man ga zanna ga ya ga ga mucin bayani da kokorogi ita yin zakatun fitira tun na zai gurgudu karatun yau gurgudu ne gbana social barkudun bai ga cimcinan su kufa zan bayi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an ashirin ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu